Ƙungiyar Kwadago a Najeriya ta ce babu ja da baya akan kan yunƙurin tafiya yajin aiki daga ranar laraban nan akan batun ƙarin sabon albashi na Naira dubu sittin da biyar da ɗari biyar. Shugaban ƙungiyar Kwadagon a Najeriya, Comrade Ayuba Waba, ya ce daga lokacin da suka ba da wa'adin makonni biyu da suka ɗiba ma gwamnati har ya zuwa yammacin talatan nan babu wani bayani daga ɓangaren gwamnatin Najeriya, a saboda haka ya ce komi zai iya faruwa daga karfe goma sha biyu na daren laraban nan kamar yadda ya yi ƙarin bayani. to mun riga mun ba da jawabi akan cewa idan har sha bin dare ran laraba kuma babu wani tanadi ko kuma bayani da aka yi to gaskiya ba za mu iya tabbatar da cewa ma'aikata za su ci gaba da aiki ba so mun kira ga ma'aikata kowa ya je zauna sai an ga yadda aka shawo kan wannan matsala domin kamar yadda na gaya maka abubuwa da yawa sun faru an ƙara kuɗin mai ma'aikata sun yi hakuri. Comrade Ayubawa bandai yana magana ne da muryar Amurka a wani taron ƙasa na ƙungiyar malaman makarantun Najeriya da aka gudanar a Mina, shugaban ƙungiyar kwadagu na jihar Kaduna, Kwamar Adamu Ango da suka yi ta kai ruwa rana da gwamnatin jihar Kaduna akan koran malamai sama da dubu ashirin da ɗaya, ya ce ya zuwa yanzu sun kusa sasantawa da gwamnatin jihar Kaduna. domin kuwa har an mayar da kimanin malamai dubu goma sha uku a bakin aiki. Waɗannan dubu ishirin da ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da aka kora kusan yanzu an dawo da dubu goma sha uku da ɗari shida da tamanin. Sun koma aiki. Sun koma aiki kaga ko wannan zamu ce eh an ɗan yi tirza. Gwamnonin jihohin Kebbi da jihar Niger sun gabatar da jawabai a wajen da ke nuna buƙatar mahimmancin kula da sha'anin malaman makarantu a Najeriya da farko ga gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu. Lalurorin ilimi lalurori da suka shafi kowa kuma duk muna biye da abubuwan da za mu yi kuma duk wani mataki da ya kamata mu ɗauka domin ingantar da ah, aikin koyarwa za mu ci gaba da ɗauka. Shi ma dai gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ga abin da yake cewa. Ah, daga ɓangaren gwamnati dole a sa mataki da za a kula da malamai kuma a ƙara koya musu za su zama malaman makaranta ingantattu sosai a ranar laraban nan ne dai za a kammala babban taron na ƙungiyar malaman najeriya tare da zaɓar sabbin shugabanni da za su jagoranci ƙungiyar ta nut for the youth. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.